أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على من جاء بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير وبعد أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna 27 a watan zulka'a da watan 11 hijirar annabin rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1400 Da 247 wanda ya zo daidai da ranar 14 a watan 5 watan mai shekara ta 2026 Allah ta baraka wata ala cikin ikonsa ya kaddara haduwar fuskokinmu a wannan masallaci na Alhaji Salisu Mu'azu da ke nan unguwar Yan haɗe jaro daura da Yan Turmi karamar hukumar Nasarawa jihar Kano a tarayyar Nigeria inda muke gabatar da karatun Sharhul arba'ina na Ibn mai suna a talkisul Mu'in ala Sharhul Arba'in wa kabina kuma mun yi darasi ne a satin da ya gabata na 164 wa kunna fil hadithin rabi'i wal 20 kuma muna hadisi ne na 24 wa akazna min hudarsan wahidan a wannan hadisi darasi da muka yi usubu al-madi satin da ya gabata wa tahaddathna fil hadith a cikin hadisin mun tattauna akan ma'anar hadisi da kuma sahabin da ya ruwaito wannan hadisi wanda mun ji shine abi zarar da gifari radiyallahu anhu kuma yana daga cikin waɗanda suka musulunta a farkon asibahin musulunci na farko farko wata na fil hadith a sannan wa hadisa al-qudsi muka ji cewa shi wannan hadisin na 24 a 40 hadis hadis al-qudsi ne inda muka tattauna akan bambancin hadis al-qudsi da hadisin nabawi an hadisin nabawi shine abin da yake daukan ɗayan ma'anoni guda biyar ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wa sallama min qawlin abinda aka jingina ma annabi na daga maganar sa sahabi ya ce annabi ya ce muka ce kaman kai na umar ya ce annabi ya ce innamal a'malu binniyat kaga sahabi ya ce annabi ya ce ya jingina wa annabi kenan aka bin aka bin aka jingina annabi na daga maganar sa au fi'il ko aikin sa sahabi ya ce muna tare da rasulullahi ga yadda ya ga yadda ya shiga ga yadda ya fita ga yadda ya abu kaza ne dingina manzo Allah yin wannan abin to shi ma na daukar ma'anar hadisi a karo na biyu a karo na uku au taqrir ko abin da annabi ya tabbatar shi tabbatarwar annabi shine ayi abu a gabansa sai bai ce ma wanda ya ba ta tafasa balle a sauki bai ce masa komai ba to da abin da aka yi a gaban annabi sai annabin bai ce komai ba kai ma kana da dama kai an yi magana sai a gaban annabi ma me yasa shi shirinsa ya zama tabbatarwa ne muka ce saboda duk annabin da Allah ya aiko wajibi haƙƙi ne na wajibi a kansa da al'umma suke da shi ya sanar da su duk alkhairin da ya sani don su same shi haka haƙƙi ne na wajibi ya sanar da su duk sharrin da ya sani don su guje shi to an haƙƙi ne na wajibi akan kowane annabi kenan annabi ba zai ga an yi banna ba ya shiru don aikin da ya zo ya hana banna da tabbatar da gyara idan aka yi abu a gaban annabin rahama sai bai ce komai ba to wannan abin kamar ya masa stampin ne shine a takarir tabbatarwarsa to wannan ma yana daukar ma'anar hadisi abu na hudu sun kulki tuffar annabi ta ɗabi'a sai mai haƙuri ne mai juriya ne mai tausayi ne mai gaskiya ne mai amana ne wanda tun a jahiliya masu kasa masa muhammadu to wannan ma yana daukar ma'anar hadisi sannan tuffarsa ta halitta wani abin guda biyar sai ɗaukar ma'anar hadisi wani hadisi na arba'una na arba'in da hudu shi ba hadisin nabawi ba ne baya ɗaya daga cikin biyar ɗin nan da muka zanu shi hadisin kudisi ne kan an ce hadisin kudisi shi ma annabin yanzu mai ruwaya ne kamar yadda sahabi abin hurara mai ruwaya ne daga annabi to shi kuma annabi yana cikin marwaita na hadisin kudisi ne shi sa ruwayarsa tana da siga iri biyu shi hadisin kudisi ko dai a ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi ma yarwihi an rabbihi azza wa jalla manzala daraja da amince tabbata a gare shi ya faɗa cikin abin da ya ruwaito daga ubangijinsa mai girma da ɗaukaka ko kuma a ce qala Allah ta'ala fi ma yarwihi anhu rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam Allah ya faɗa cikin abin da manzon sai rawaito daga gare shi wannan shine sigar war hadisul qudsi guda biyu da wani hadisin da muke cikin sa hadisul qudsi ne kuma yana daga cikin abin da muka tattauna akai rana ya ta daga nan ne sai muka rufe da jimla ta farko daga cikin jimlolin hadisin hadisi ne dogo ina jin kalla ma ka samu wani hadisin a arba'un hadisi mai tsayinsa Allah ya yi kiran bayansa kira goma a ciki domin karanta kira na farko in ban manta ba kira na farko shine hadisin ce annallaha ta'ala qala Allah madaukakin sarki ya ce ya ibadi ya ko bayina in ba kuma ba har muka ce wannan ibafatu sharifin ne dinginawa ce ta girmamawa yace ya ibadi ya ko bayina ya jasu jikinsa muka ce kaman masallatai ne kowane masallaci yayin Allah ne har annabi hadisi yake cewa majtama a qaumin fi baitin min nuna yataluna kitaballah mutane ba za su taru ba a wani daki daga dakunan Allah sune masallaci kaga duk masallaci dakin Allah ne amma ka'aba ta ke ta al-ka'abatu baitullah aka ware ta ka'abatu baitullah wannan ana kiran ta ibafatu tashrif duk ibada sallah dan wa ake Allah ya ce ayi ibada ce ziyara biyayya ga mahaifa sallar gawa raka gawa duk ibada ce azumi zakka duk ibadu ne amma sai ce a sawmu li wa ana ajazi azumi na wani saboda sallah ba ta sabace ko saboda zakka ba ta sabace a wannan ana kiransa ibafatu tashrifin jinginawa ce ta girmamawa to irin wannan ne a wannan hadisi Allah ya yi mabayi ya ce ya ibadi ya ku bayina inni haramtu zulma ala nafsi yace ni na haramta wa kaina zalunci Allah baya zalunci wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ubangijinka ba ma abokin zalunci bane ga bayinsa inna allaha la yuzlimu mithqala zarra inna allaha inna allaha la yuzlimu an-nasa shay'a walakinna an-nasa kanu anfusahum yuzlimun Allah baya zaluntar mutane komai sai dai mutane da suke zaluntar kansu da kansu mun ji cewa zalunci kashi uku ne rana ta yau haka ne da wanne da wanne kan kankanan zalunci shine mutum ya zalunci kansa da kansa ta mutum yake zalunta da kansa ya kasa sauke wajibi ko kuma ya kasa tsayawa inda aka iyakance masa ɗayan biyun da yi Allah ya ce a yi yaƙi ya zalunci kansa Allah ya ce a bari yaƙi bari ya zalunci kansa dan ya ce wa man ya ta'adda hududallahi faqad zalama nafsa duk wanda ya ƙetare iyakokin Allah to ya zalunci kansa tsintsin da ya ja ruwa shi ruwa zai doka wani shi ne ɗan ƙanƙanar zalunci ajin zalunci sai zalunci na biyu wanne ne ka zalunci wani a mu'amala mai sai ya zalunci mai sayarwa ko mai sayarwa ya zalunci mai sai miji ya zalunci mata ɗaya zalunci ma'aifi ɗan uwa ɗan uwa wani aka akasi wani shine na biyu shi muka ce in ka yadda ka je lahira da irin wannan zaluncin a nan duniya ba a samu ɗayan uku ba bai fi maka ba in na biya ne ba ka biya shi ba kuma ba a hukunta ta da irin hukuncin da shari'ar musulunci ta da ba a nan duniya to in ka yadda ka ba kwanci lahira a haka to ka gane kuranka saboda da ladanka za a biya shi lahira la yanfa malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim to da ai aikin ka za a biya sai zalunci na karshe wanda ya ko wanda girma shine wanda mutum ya zalunci ubangijinsa yanzu abin ya wuce kansa ya wuce halittu yan uwansa a halittun ma zai zalunci muka ce ake zaluntar mahalicci dama zalunci ba shine ka hana mai haƙi haƙinsa ba Ake shine zalunci to Allah da ya halitta ka shi kadai ya samar da kai daga babu babu shawarar ka wayar gari kai ka ganka ko ba kai kace da shi ne mutum ba hikimar sa ce ya eh, maka ni'ima yake eh, cikin mutane wanda yace laqad karramna bani adama wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila yayi ka cikin su duk da ni'imomin da ya maka sun fi gaban lissafi sai ce to ga abu guda ɗaya da yake maka kashe da shi fala taj'alu lillahi andadaw wa antum ta'lamun kada ku yadda ku sanya ma Allah kishi ku dau haƙƙinsa na ibada ku ba wani sa alhali kun san ba wanda ya muku abin da Allah ya muku to yadda ya kadaita cikin abin samar da kai da ni'imta ka duk inda ka tuwa da ka tuya sai ka ce oh my god ba haushe ce wayo Allah to wannan da shi ya samar da kai kai da in ya ta ya baka da inda zaka koma sai wajensa to shi kuma abu da yake so a wajen ka fala ta ja'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kada ku sanya ma Allah kishiya alhali kun san ba ne muku abin da ya muku sanya masa kishiya shine shirka shirka kuma shine dama musawatu ghairallahi billahi ma huwa haqqul lillahi daidaita wannan Allah da Allah a cikin abin da yake haƙƙi ne na Allah shi yace shi kadai ne wani abin sai ka ba wani ka zalunta Allah ka dau haƙƙin sa ka ba wani to shine shirka shine ajin zalunci mafi girma muka ce jin rahama irin ta Allah duk tausayi irin na Allah duk wato jin kai irin na Allah soyayya irin ta Allah inna rabbi rahimun wadud amma ba laifin da idan kai ka yadda ka kamu da shi baka tuba ba ka rufe a kanka wannan kobar rahamar da tausayin da jin kan duka sai shirka inda ya kai shirka shi ke yace inna allaha la yaghfiru an shirka bi duk gafara sai ce la yaghfiru an shirka bi baya gafartawa idan shirka aka yi da shi ya ce wa man yi billahi faqad iftara isman azima duk wanda ya shirka da Allah to ya kinki mokatan zunubi Allah ya kiyaye duk wanda sune nau'o'in zalunci sai Allah yake kiran bayinsa a wannan hadisi na al-Qudsi yace ya ibadi ya ku bayina inni haramtu zulma ala nafsi ni na haramta wa kaina zalunci waje altuhu bainakum muharrama fala tazalamu da kusan wannan shine saboda din abin da muka yi wa nastamiru al yau inda zamu dora shine kuma gaba ta biyu mun ji da mun ce kira goma ne to kira na biyu kuma Allah ya ce ya ibadi ya ku bayina kullukum dukkanin ku batattu ne illa man hadaitu idan kaga wanda ba batacce ba idan ka tsinci wani akan shari'a to illa man hadaytuhu wanda ni ne na shiryar da shi kul inna hudallahi huwal huda kace shiryar Allah ita ce shiriya man Allah fa huwal muhtadi wanda Allah ya shiryar shine shiryayye wa man yudlil wanda ko Allah bai masa gamda katari da shiriya ba ka hausa maka fado falan da lahu waliyan murshida ba za ka iya sama masa ba majibancin da zai kama masa ya kai masa agajin da zai shiryar da shi inda Allah bai masa gamda katari da shirya ba ba za ka sai ce to duni tun da dukkanin kubatattu ne sai wanda na shirya to yana za ka ba ka nemi shirya a wajen Allah sai ce to fasta haduni ku nemi shiryarwa ta a hadiku in shiryar da ku to wannan shine na yau shirya ta fi komai tsada saboda ta fi komai tsada ita ce abin da kana da ita kana neman ta duk musulmi shiryayye ne ko ba shiryayye ba ne amma duk raka a farilla da nafila sai ka cewa Allah ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu ta farki madaidaici wannan malamai sun ce talabi sabatin wato neman kafuwa ne neman tabbata ne akan shari'a Kullum ka ce ma ihdinas siratal mustaqim har ma ka tantance ma Allah madaukakin sarki kai more explanation ka ce siratal ladzina an'amta alaihim tafarkin mustaqi fa shine ne wannan wanda kai musu ni'ima kai ni'ima a gare su ka ƙara bayani ka ce gairul maghdubi ba fa tafarkin wanda kai fishi da su ba yahudawa kenan ka ƙara tantancewa wala Ballina ba fa tafarkin batattu ba na tsara kai wannan tafarkin kake roƙa shine a suratul nisa'i Allah ya tantance maka yace wa man yuti'ir laha war rasula wa rasulahu duk wanda yima Allah da manzansa biyayya duk wanda suka yi wannan fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim to wannan suna tare da wanda Allah ya musu ni'ima wanda kake cewa inna sirata allazina an'amta alaihim to wanda ya imani ya biya Allah ga Allah da manzansa to ma alladina an'ama Allahu alaihim yana tare da wanda Allah ya musu ni'ima sai ce minan nabiyina siddiqina wa shuhada'i wa wa salihina, hasuna ka rabbuna wannan sune wanda kake cewa Allah ya saka cikin su almuhimmu kaga duk musulmi shiryayye ne amma duk raka'a sai ya ce ma Allah ihdinas siratal mustaqim kai ka san shiriya ta kai mai tsada annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa in zai fara alqanutu me yake cewa Allahumma hadina fi man hadaita Allah ka shirya da mu cikin wanda ka shirya ka gani shari'a yake cewa saboda tsadarta kuɗi baya sayanta sai an yayi kuɗi har ya sai shari'a ba wannan kuɗin saboda tsadarta gata baya ba da ita ce dan gata ne an shirya da shi a aka fi ma sau da dan gata ma ba ta yi kira da cewa yi har ma ba haushe yake da karatun ka ka duniya ta so shi ka so shi kuma duniya ta ƙi shi don ka lalata shi yawwa shi yasa a babin tarbiyya tarbiyya da ita da magani mai ɗaci ba su da bambanci magani da ɗaci ba daɗi amma saboda a tibiment ɗin da ake nema na lafiya sai a ɗura wa yaro ko baya so duk ɗacinsa wani lokacin uwar ta riƙe shi a buɗe masa bakin ƙasa ya sha yanzu ba ɗacin da zai dame shi ba a'a gaya ɗin manufar lafiyar da ake so a sama masa ko da shi bai sani ba sai a dura masa to haka tarbiyya take ka nuna wa naka ba daɗi don ya ji daɗi gaba ya haƙura da tarbiyyar ya saba don abin ya masa alkhairi gaba ya fi ka ce kai ba karya wahala karya ji ba daɗi karya ji ba daɗi to kai za ka ji ba daɗin nan gaba a kan su ji ba daɗi kai kuma a nan hawan jinin ka yake nan gaba kuma sannan duk wanda ya haura arba'in hamsin in zai kawai sa adalci da tarbiyyar da yake wa 'ya'yansa a yau da wanda aka yi masa a gidansu iri ɗaya ce kai wahala ka sha amma wannan wahalar yanzu da ita kake masa addu'a kai mu iyayen Allah ka musu da alkhairi ba su babu mun yi kalaba. ba kai da kanka kake faɗa kake masa addu'a to shikenan yanzu ƴaƴanka irin wanda aka ma kake musu in ba irin wanda aka ma kake musu ba an samu wannan tambayar yanzu da su da kai wanne ne yake kan daidai da mahaifanka da wanda suka ma da kai da ka canza kake wa 'ya'yanka wanne ne yake kan daidai sai mu ji to kaga abu gaskiya a zauna lafiya to haka tarbiyya take haka kuma shari'a take ita gam da kasari ce daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala sadaka sai an dage to gata baya bada shari'a ibada a ce aibawan Allah ne ya yi ta ibada har ya zama shirya ibada ce ta shirya da shi a sai dai sanadari bayan ya sami shirya kuma da tabbatar da shi akan shirya duk wannan ƙurani ya buga mana misali idan ka ɗauki gata waye manzo na farko da Allah ya fara aikowa annabi nuhu alaihi salam shine manzo na farko Allah ya ta da shi lokacin shi annabi Adam da ya zo ba wajen wani ya zo ba shine farkon mutane wajen waza shi shi sa shi ba manzo ne. wanda ya haifa kuma 'ya'yansa ne tarbiyyarsa ce ba wani wanda zai nuna zai zo da baɗala da za a koya daga shi sai 'ya'yansa tarbiyyarsa Ku duniya ce take karuwa take karuwa take yawa sannan kuma da wata ƙaddara ta alƙawarin da iblis ya yi. tun lokacin da ya kima annabi adam din sujada Allah ya la'ance shi ya kore shi sai ya ga to shikenan sai sai ya haƙura. kawai annabi adam ya ja masa kuma ruwa ya sha haka asabi to dama ma'anar shaitan shine mai kai mai kaifin basira shine ma'anar shaitan da ka tuno iyaye manya in yara suna janjanci wanda ya fi hazaƙa, ko iya masu mota ko wani sai kaiwa na shaitani mana mai basira to shaidan basirarsa da ya ga Allah an ce shi an kore shi ya yarda ya kore shi da Allah ya zartar ya kore shi to amma kawai sai ya bari annabi adam ya ta kenan haka sai ce rabbi birni ila yawm yab'ath ya ubangiji jinkirta mun har zuwa tashin alkiyama shi kuma Allah ya ce kullu man alaiha duk wanda yake bayan kasa sai ya tafi wa ya buƙa wajen rabuka zil jalali wa ikira abinda zai wanzu a bayan ƙasa zafin ubangijinka mai girma da ɗaukaka da shi kuma ya nemi a bashi tsawon kwana shi Allah ce in innaka da al munzirin kana cikin wanda za a saurara amma ba yadda ka nema ba ila yau mai lokacin ma'alu zuwa wani lokaci sananne lokacin da Allah zai ce baya san wani motsi a bayan ƙasa za a hura hurin ƙaho na farko wanda kowace duniya za ta yi flat to wani lokacin kai ma za ka tafi shi ne sai cewa Allah la'in akarta ne ila yau milki ya mafi la'atani kan na hu illa kalila in ka ka bani dama sai na hallakar da zurriyarsa wata ayar ya ce zan bi musu ta gabansu ta bayansu ta hagunsu ta damansu ya ce wa Allah wala ta ji da aka sarahu shakirina ba za ka samu mafi yawancinsu ba masu gode maka to wannan alkawarin da ya yi sauraka da 'ya'yan adam suka fara yawa a bayan ƙasa kuma duk tarbiyyarsa ce ba a san bautar wani Allah ba a san ma saban Allah ba ba wanda zai koya saba duk tarbiyyarsa to ƙasa bayan ƙasa na yawa mutane na yawa annabi adam ya bar duniya 'ya'yansa suka bar duniya jikoki sai jikokin jikoki ga kuma mutane na ƙara yawa manyan malamai duk suna mutuwa ba ma annabawan ba ma annabin ba kawai sai shaidan ya gewayo sai cewa mutane wai ku haka za ku yi wannan rayuwar adam ya mutu ba ku yi wani abu akan mutuwarsa ba manyan malaman ku da malam wane da malam wane a bayansa duk sun bar duniya ba abinda ku kai haka idan aka zo maka da wannan shirman in baka yi za ka Allah mai kajan a ah, sai kai fito akwai wani abu da baka yi ba to me za ka yi sai ka ta nan a gaya maka sai ce to yanzu daga yanzu duk wani babban malamin da ya mutu ku sassaka mutum-mutuminsa ku kafe a inda yake zama don ku ke tunawa da shi illa ta farko da ya bullo kasan ba a wa mai ciwon ido magani a rana sai a duhu bai ce musu ba lokaci guda ba zai ce ba don ku ku bauta musu ko a sai shigo da dabara don ku ke tunawa da su ike nan su aka ɗau shawararsa daga wani babban malami yaran sai a sassaka mutum butuminsa a kafa inda yake zama hikima don tunawa da shi ana nan ana nan ana ta yin su don tunawa da su wanda aka gaya musu suka fara suka bar duniya ‘ya'yansu da suka san tarihi suka bar duniya su ma da jikokin jikoki suka bu sai shaɗan ya dawo da zai ce musu yanzu kuka ɗauka waɗannan ababen wai kawai kallonsa ake yi ai su ne asalin abin bautar kakannin kakanninku na farko duk sai aka fara bauta musu to wannan shi yasa Allah ya tada manzo na farko shine annabi Nuhu da kuka fara? da wannan matsalar shedan ya shigo da ita yazo asha baina qaumihi alfa sanatin illa na ama ya rayu cikin mutanensa shekara 2950 amma saboda wannan illar da shedan yayi wa ma amana ma'ahu illa kalila ba wanda suka yi imani da annabi nuhu sai cikin cokali kuma wa'azi ba dare ba rana sai ne kuma yana gaya ma Allah rabbi inni da autu qaumi laylan wa nahara na kira su dare da yi da autuhum juhara asarartu lahum wa asarartu lahum a'lantu lahum wa asarartu lahum israra kuma ba kuma nake ce da su ba fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara sha nake ku nemi yafiya ku nemi gafarar ubangijinku shi ya kasance mai yawan gafara ne amma sai ya yi wa'azin ya wuce sai su biyo baya shugabannin jagorancin bautar gumaka ya ce za ta zarun na ali hata kun ga kurabu da shi kar ku bar gumakanku wannan manyan malaman da aka sassaka ya ce wala ta zarun na wudda malam wudda din nan kar ku bar shi wala suwa kar ku bai shi wala ya gusa wa ya uka wa nasara shi wa'annan manyan malaman ku da kuka saba ana bauta musu fa ku su Allah ya ce wa kada azan lokaci tabbatar da mutane da wannan kamfiyan, sau da annabi nuhu da ya zo yake wannan kiran shine manzo na farko amma don ka gane gata baya ba da shirya na farko dai su da yake kiran nasu kamar yadda ya ce ya yi dare ya yi safiya sai ya bari dare ya je je maka sallama in ka fito sai ce na yaba da hankalinka wannan rayuwar da kuke haduwa da ita haduwa da Allah akan irin wannan rayuwar ba ta da kyau sai ya gama bayanin sa tsafta ce to ina zuwa sai shiga gida kai ka ce taso mutan gidan zai yi zo su yi imani sai duk wani mai karfi a gidan sai ya taso shi da wa Allah ya hada mu da nu in suka fito suka fara dukan sai sanyin asuba zai tare shi shine Sheikh Abubakar Gumi a cikin littafin Saradal Azhan yace asalin sunansa Abdul Ghaffar yawan nishi da duka da suke masa yasa Allah ya sa masa nu amma asalin sunan sa Abdul Gaffar Allahu a'lam saboda haka shine yake cewa Allah kuma duk wannan abin da suke mun fa saga sagatu rabbakum ba taka musu ne ba ba zubar musu ne ta na musu ne mu ubangiji to da ya kai wannan tsawon lokacin shekara 900 da wani abu abin yayi ba dare ba rana har ya gaji cutar da shi ma suke yi maimakon su karba kawai shi ma sai daga hannun sama yace rabbi la tazar alal ardi min al-kafirin dayyara ya ubangiji kada ka bar wani kafiri mazaunin gida mara aiki ni Allah karka bar shi yace innaka in tazarhum Allah in wa ka bar su yadullu ibadaka yan wanda nake da su din ma batar da su za su su kuma in a cikin sai suka tashi haihuwa wala yalidu illa fajiran kafara ba wanda za su haifa sai fajiri kafiri ya gama yanke kauna da su sai Allah ya ce to ka sassaka jirgi wasu na ilfulka bi a na wa wahayi aka sa mala'ika jiyo ya kawo masa katon itace bayan gari yake koya masa yadda zai sassaka ba sa ganin mala'ika an kai mutum ne ba za a ga mala'ika ba jirgin da dan adam ya ga mala'ika ranar ba zai kwana ba a sai tafiya ai ba ba da labarin an ga mala'ika kai ba annabi baka ga mala'ika tafiya za ka don haka mala'ika juri yana koya masa ba sa ganin mala'ikan shi suke gani idan aka zo wuce kuma sai a masa izgidi a'a su dama kana da sana'a ka san abin nan da wannan kake tsawon lokaci ai da yanzu yi kuɗi izgiri ke nan. wasu kuma suka ce a kafin ya sassaka jirginsa ba a san wani abin hawa ba sai mai jini a jika jaki doki raƙumi da makamantansu su haka da suke ce a to kuma haukan mai wannan mai za a ce zai yi abin da Allah zai jirgin da zai dauke su ne da shi da duk masu imani da hauka ya girma ne Allah ya baka labari wa yasna wa ulfilin? al-fulk wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru minhu yana sassaka jirgi amma duk lokacin da wata tawaga cikin mutanensa suka zo wucewa sakhiru minhu sai su masa yanzu annabi nuhu yace in taskaru minna fa inna nazkaru minkum kama tazkaru An kun mana izgale mu wa za mu rama yace fa sawfa ta'lamuna man ya'tihi azabun yukhzihi wa yahillu alayhi azabun muqim sannan za ku san waye azaba za ta zo ta wulakanta shi nan duniya kuma ya jira azabun muqim a filin alkiyama to bayan ya gama sassaka jirgi sai aka bashi tayinin na lokacin halaka su in wani lokacin halaka sun yayi duk mai imani kuma ya hau shi ne akwai wata mai waina aka ce tana waina a ga wuta ta bullo ta tsakiyar ruwan tsakiyar wutar a ruwa ya bullo ta tsakiyar wuta to wannan shine sani daga yaji wannan labarin duk masu imani su shiga jirgi ana nan kwace wannan labari aka wayi gari da shi a ruwa ta tsakiyar wuta sai annabi ruwa ce lokaci ya yi duk mai imani ya shiga jirgi masu imani suka yi ta shiga jirgi ina yake son kai mu da muka ce gata baya ba da shari'a dan sakan ana ya ki shiga jirgin ya bunayyir yirkab ma'ana wala takum ma al-kafirin yace dana hau jirgin nan kakkar zama sai mutane kafirai yace a sa'awi ila jabalin ya asmini min alma yace Ani ga dutse can can zan je in fake ruwa na ja jirgin ka annabi nuhu ya san ruwan ba normal ruwa bane sai ce wa ɗan la'asimal yau min amrin lahi illa marrahi yau babu wata kariya daga al'amarin Allah na ruwan tufana sai wanda Allah ya ji kansa ya shigo jirgin dan daga wannan ruwan da ya bullo ta karkashin wuta sai Allah ya ce fa fatana abwa bas sama'i dima'in muhammir wa fajjarna al-arda uyunan faltaqa al-ma'u ala amrin qad qadir yace muka bude kofofin sama da ruwa sannan kasa idan ruwa ya ce ta ko ina ala amrin qad a bisa wani al'amari da an kaddara shi ruwa ta sama ruwa ta ƙasa saboda haka yace la asmal yawma min amrillahi amma saboda dan baya cikin shiryayyu suna ma wannan mutayin yawon sai Allah ya ce hala bainahumul mawju fa kana min al-mughraqin kawai sai kun fakkoji ta shiga tsakaninsu igiyar ruwa ta janye shi sai zama cikin halaka aga a common sense in mahaifi ya samu abin a zo a gani ba bai wagata da shi ƴaƴansa su ne farko su ne ajin farko amma ga shi mahaifinsa shi ne farkon manzanni zakaran gwajin dafi ga ƴaƴan wasu sun zo sun yi har sun shiga jirgi amma ɗansa bai ki ka gani to yanzu mahaifin ne ya zo da abin dan bai samu ba da kuma sai ka tafi wajen da dan ya zo da abin mahaifin ne shine annabi ibrahim alaihi salam abul anbiya islami baban annabawa na biyu khalil Allah ya rike shi wata khazallahu ibrahim khalila Allah ya rike annabi ibrahim badadi wannan matsayin na khalil ka zama dan gaban goshi a wajen Allah duk duniya ba su da na uku su biyu ne kawai daga shi sai annabin rahama da yace inna Allah hatta khazani khalilan kamar ta kaza ibrahim kalila Allah ya rike ni daɗi dan gaban goshi kamar yadda ya rike annabi ibrahim badadi su biyu ne ba su da nauyi to Allah ya zaba annabi ibrahim da annabta ya zo ya ce mahaifinsa ya abati inni kad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahadika siratan sawiya ni wani ilimi ya zama wanda kai bai zo maka ba shine annabta in shirya da kai tafarki madaidaici ya abati la ta'budu shaytan inna ne a lirrahmani atiya kakka bauta ma shaitan shaitan mai sako ne ga Allah ya abati inni akafu an yamassaka azabun min arrahmani fatakuna lishaytani waliya ina jin tsoron azaba ta shafe ka daga wajen Allah mai rahama ka zama ma abutin zaman shaitan a wuta dai ya ƙari ya abati da kira da girmamawarsa mai dadi ya abati ya abba dai ya ƙari abati dinsa mai mahaifin zai ba shi amsa sai ce aragibun anta an alihati ya ibrahim gumakan kake kyama ya kan ibrahim na illam tantai idan baka hannu ba la arjuman naka zan tace ka sai kai fahjirni maniya ka fice min daga ido rufe ba na san ka da gani ya kore hada shi da shirya ya kore shi nan ma a common sense in da ya samu abin a zo a gani waye farkon farin ciki ba ya sa amma gashi ma ya san da ya hada da shi da shirya ya kore shi amma ladabi da tarbiya irin ta annabta annabi ibrahim ce salamun alaika babu ta da jijiyar waya tsakanin ni da kai ta astaghfiru laka rabbi duk da haka dai zan nema maka gafara a wajen ubangiji na innahu kana bi hafiya shi mai shafe min hawaye na ne amma tunda ba shi da imani ba zan san gafara sai a wata ayar sai Allah ce wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an mau'idatan wa'ada hadiya ai istighfari neman yafiyar da annabi ibrahim ya yi wa mahaifinsa azara ba a bakin komai ta ba a wajen allah face alkawari ya masa ya cika magana ta ƙari ka gani wannan yake nuna maka kara gashi yanzu dan ne ya zo amma mahaifin ya da to sai mu rufe da dan uwan da shi ma ya kasa amfana ma dan uwansa shine babba dan abdullahi farin jakadan sallallahu alaihi wasallam a farkon musulunci da matarsa khadija da baffansa abu ɗalib wa'annan su ne suka tsaya tsayin daka wajen ba shi kariya sai na khadija mai dukiya ce ta ce ta ji ta gani in dai dukiya za ta ba wa addini ɗaukaka ta ce ta saki dukiyarta a yi komai da ita isa bayan mutuwarta tun da ita ba ta zauna da wata mata ba tun kafin annabta shekara 25 annabi ya aure ta sai a bayan ya zama annabi ta bar duniya a bayan ta ne annabi aure da matan da ya aura amma duk da haka kishi irin na mata wata rana Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa Rasulullah kafiya an batan matar da zamani ya tafi da ita an gama ta abin nan kaza kaza Allah ya canja maka da yar autan mata tunda ita ce ya taba aure tana budurwa Aisha annabi ya kalle ta ce wallahi ma abadalani Allah bi khairin minha Allah bai canja min da wadda ta ku Khadija alkhairi ba sai ce amanat bi hina kazzaba ni ta yi imani da ni lokacin da mutane suka karyata ni wa wasatni bi maliha yace ta sakar min dukiyarta hina harrama ni nasu. lokacin da mutane suka haramta min tasu sai ce warzaqani Allahu min halwalada kuma Allah ya azurta ni da ƴaƴana duk daga gare ta ka gani da ya taka dukiyarta wannan ta sa dama mun ga maka dukiya mabudin aljanna ce sai ga kanka ka sassafa yasa dukiyarka ta zama a hannunka ka amfana ka amfanar kar ta zama a zuciyarka baka ci ba ba a ci ba sai dai magada kuma ka je ai maka bil mai kai da ita mai Allah ba a je a baka ba ya faɗa abin da yake so a da ita ba kai ba shi yasa in ka zo barin duniya zaka ce halla a karta laula a karta ne ila ajalin kare Allah ƙara min lokaci fa a saddaka wa aku na. salihin Allah ce walan a kiran Allah nafsa ba ya dinta ta ko wata in lokaci tunda baka yi ba baka yi ba ka zaka tafi wallahu kabirun bima ta'maluna amma kaga ita Khadija ta amfani dukiyarta wannan ta sa tun daga duniya ta fara ganin sakamako wata rana mala'ika jibril ya zo ya ce annabin rahama hazihi Khadija ga Khadija nan tana zuwa za ta zo da koko a hannunta akwai abin sha ko abinci a kokon in ta zo ka ce Allah yana gaishe ta nima ina gaishe ta kamar fata bishara da gida aljanna min fauki sab'i samawati ta kanar ta Kano Allah ya taso mala'ika ya zo ya gaya mata a ayyuwa ga annabi ya mata bishara da gaisuwa daga Allah to ta ba shi gudunmawa a maza babbansa Abu Talib shi Abu Talib yana cikin ahalin halli wal yana cikin manyan mutane a makka ba za a zartar da wani abu su ne majalisar zartarwa sai da shi to kuma sai zama ɗansa shine matsalar mutanen makka wato ɗan ɗan uwansa annabi sallama kina kaga yana da kariya a majalisar su ba za a zartar da wani abu sai da baffansa sun yi da baffansa yanzu sai dai Allah baffansa ya hana shi ya an yi an yi ya hana shi ya kasa sai suka je suka samu wani saurayi umarata bin walid sai suka kawo abu talib suka ce ba dai matsalar ka bada ku hazan fata waladan laka riƙe wannan saurayin ya zama ɗa a wajen ka ba mu ɗan ɗan uwanka mu kashe ka jo ta hauka nan ma aiko manzan ba zai karɓi wannan ba abu ɗalib ya kalle ta ce bi ita masu tsilabuna tir da abin da kuke nema a tu'utuni ibnakum yanzu ku bani dan ku li urabbiyahu irene shi wa udikum ibni taqatuluhu kun ba ku dana ku kashe hankali zai ɗauki wannan tilka izan ismatun biza faraja'u kha'ibina suka juya suna makasanta amma yau da gobe sai da kira annabi rama ya ce ka gani ba addinin ka nake ba wayannan mutanen tare ka gan tun kafin a yake ka amma ka har ka raba ka hada mu da su ko dai ka bar wannan abin ko sauke kayan nuna da kanka sai annabi ce masa wallahi da za su ɗauko rana duk zafin su tsora a tafin hannuna su ɗauko wata su tsora a tafin hannuna ɗaya akan wai na bar wannan al'amarin ba zan bar wannan al'amarin ba sai dai na halaka saboda shi to daga nan ne shi ma abu ɗalib sai yanke kauna cewa annabi ba zai bari ba sai wa annabi alƙawari ya ce to iza habu wa kulma a hababta ka tafi ka faɗi duk abin da kake so fa wallahi lam usallimuka abada ina rantsuwa ba zan barka ba har abada ma ba kaina mutukar muna rai to da shi yanzu ba musulunci ba a kabilanci ne irin na jahiliya dan dan uwansa kai ba za ta taba masa a shekara ɗaya suka bar duniya da shi da sayyid na khadija ni shekara ɗaya suka bar duniya annabi ya kira shekarar amal hazani shekarar bakin ciki ya rasa matarsa ya rasa babbansa to babban nasa da ya zo da rasuwa yana jinya annabi ya zo duba shi ya ce na, duk wannan gudunmuwar da ya bashi bashi da rabuwa addini sai ce masa ya ammi qul la ilaha illallah kalmatan uhajju laka biha inda Allah baffa na ka ce la ila illa kalma ɗaya ce ba kai aikin komai ba zan tsaya maka da ita ka tafi aljanna a gaban Allah kai in ka samu wannan garanti wannan zai tabbata maka shari'a ta Allah shi kawai yanzu kai da kai ibadar ma kake kana so a karba shi bai ma ba ana so amma ba shi garanti ga hanya one way wanda in ya ba shi tabayi amma me zai ba wa annaba amsa sai wa'annan abokan nasa suka cewa abu dalib a targabu an millata abdul muttalib kana kyamar addinin mahaifinka abdul muttalib sai aka sai cewa annabi huwa ala millata abdul muttalib shi yana kan addinin abdul muttalib babansa kenan ba muhammad bin abdullahi ba bin abdul muttalib kakansa shi kuma babbansa ne abu dalib bin abdul muttalib aka jima annabi ce ya am ya babba na qul la ilaha illa allah kalmatan uhajju laka biha inda allah ka ce la ila illa zan tsaya maka da ita a gaban Allah suka sake sai a targabu an millata abdul mutalib kana kyamar addinin abdul mutalib sai cewa annabi huwa ala millata abdul mutalib in ta kace mana rahoto haka ya mutu bai kalmar shahada amma shi ma duk da haka irin ta annabi ibrahim annabi bai hakura ba yace la astaghfiranna laka ma lam unha anka yace wallahi sai na nema maka gafara mutakar ba hana ni ba sai Allah ya saukar da aya innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ce kai ba za ka shirye wanda kake so ba Allah ne yake shiryar da wanda hikimar ta garke shiryar da shi mun gani ko kaga Qur'ani babu tana da bai baka mana cewa shari'a a hannun Allah take da farko mahaifi ya samu abin ya kafa shiryar da ɗansa ga ɗaya ya samu abu maimakon mahaifin ya yi alfahari ya haɗa ya kore shi annabi ibrahim azara ya kore shi yanzu ga annabi sa salma baffansa da ya ma taimakawa addinin amma shi ya ƙi shiga yanzu in mun fahimci wannan karatun in nan misalan kai yanzu ɗan gidan wani annabi ne wani annabi ne kakan ga nan kusa-kusa wani annabi ka taimaka a kusa-kusa amma kakan musulmi kuma a ce yanzu in ba ka da tese in sai an kwantar sai an tayar ba za ka gode ma Allah ba to ka gode ma Allah da ya ka musulmi to shi ne karatunmu ne yau jimlar mutau ya ce ya ibadi ya ku bayi na kullukun balun dukkanin ku batattu ne illa man hadaiki sai dai wanda na shiryar da shi fasta haduni a haduku ku nemi shiryar ta in shiryar da ku lokaci ya yi ko to Allahumma hadina bi man hadaita wannan shine karshen darasin mu wa sallallahu wa sallim ala man talaka alqur'ana min ladun hakimin alim wassalamu alaikum na'am annabi ibrahim malamai suna tattaunawa a kai amma ƙurani ta yi izikala li abihi azara lokacin da ya ce da mahaifinsa azara an karɓar shi zahirin ƙurani sai ka ce mahaifinsa ne ka zauna lafiya yau alaikun salam hmm. ya inganta ladabi ne amma idan mutum ya yanke wannan ba zai cutar da layarsa ba amma ladabi ne ka bashi a matsayin mustahabi an su cewa iza ra'aytumul hilala idan aka ga wata wa arada ahadukum an yubayhiya iya. ɗayanku yana nufin yayi layya falyamsik an azfarihi wa sha'rihi ya kame game da gashinsa da farcensa to ya kame a matsayin mustahabbi yanzu ka kai wajen jibi sai kai kokari kai yankan farce ba za ka sake yi ba sai in kayan ka amma wani dalili ya sa kayi baya daga cikin abin da a kayi laifi ko ga wani abu da zai biyo baya ina jin mutum bakwai da yan ban manta ba a eh, rakumin ma ina jin aiki tafiyar su da. ko goma ne rakumi saniya bakwai goma manta kada in baka hukuncin da ba daidai ba ne eh, amma dai akwai bambanci a tsakanin amma ina jin bakwai ne saniya wancan goma yanzu ku sanin za ku saya kenan kun tada mu na

to sai a yi magana gemu da gemu ko yi ko bari ba ɗaya eh, kowane gefe da gefe ba muna so kai ba ka so a wani ma zai kafa fahimta ba yawwa in yin wani ta so kai a fito a yi magana ta gaskiya kana san sa amma mun fita da rini kaza ku yi akwai ba zai yi ba an yanke magana ba wa alawa to wannan ma zai kawo a hakuri inda har manya sun sa baki amma yanzu rashin sa bakin gefe guda sai a je ganin kamar abin zai yi yaran su ta fama wannan shine an ce ana barin halal don kunya ba aka ce ba dole wai sun yi laifi amma dai a wani magana to ya ce ma shi ne a to shi ne sai ka taya shi da addu'a Allah ya zaba masa abin da ya fi alkhairi to sai mai shi kenan to Allah muna roƙonka da sunayen ka tsarkaka da sifofin ka madaukaka Allah dukkanin bukatun mu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka saka fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sami abin da kake so da lafiyar da ka ba mu mata yadda ta cikin zasu fama da tarbiyya Allah ka tallabe su Allah ka karfafe su wanda suke da yara suke nema su kangare Allah ka shirye mana da su Allah ka dora mana su akan layi na gaskiya mata da ba su da aure suke da ne yin aure Allah ka ba su halin yin aure ka ba su mazaje na gari mazajen da ba su da aure da masu neman kari Allah ka ba su halin yin aure ka ba su mataye na gari waɗanda muke da iyalan Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba yan kasuwar mu Allah ka sanya albarka cikin kasuwancin su Allah ka kame hannayen su gabarin riba ma'aikatan mu Allah ka sanya albarka cikin ayyukansu Allah ka mi annayan su gabarin haramu aliban mu Allah ka bani ilimi na tsoron ka Allah ka bani ilimi da zama sanadiyar tafiyan mu aljanna waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu gudun karin da su ya rabbal alamina Allah ka karbi mai albarka ka fi kowa sanin kasar ka fi kowa sanin alkhairan da ke cikin kasar ka fi kowa sanin mata da marayu da yara da raunana da tsofaffi da miskinai da ke cikin kasar ka fi kowa sanin masu mulkin kasar waɗanda suke nufin kasar da alkhairi ko a yan kasar ko a na wajen kasar ko a masu mulkin kasar Allah ka san su Allah ka taimake su Allah ka karfafe su Allah ka sa su karfin duk abin da ya taso musu waɗanda ba sa nufin kasar da alkhairi ko a yan kasar ko a wajen kasar ko a masu mulkin kasar Allah ka fi kowa sanin su Allah ka yi mana maganin su idan suna cikin tsarin mulkin mu Allah ka zara hannayen su Allah ka mai da su yan kallo Allah ka sa sai dai su ga ana yi bi rahmatuka ya arhamar rahimin ya rabbal alamin Allahumma ya sami addu'a ya addu'a Allahumma ya sami addu'a ya mujib addu'a Allahumma hadha ijaba وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك فسبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين